rabi'u ashara nan ana maganar nau'o'in hakuri ko amma in aya ne ana da aya hmm, tasa'in wa rabi'u ashara al-ikhbaru bi anna al-fawz shi rabon da ake nema al-mahbuba wannan jata, min al-makruhi ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر wato labari ake bada al-ikhbaru bada labari bi anna al-fawzal matsaluba shi wannan rabo da ake nema ake son shi da wannan tsira daga abun da ake tsoro ainihin ake firgici da shiga aljanna abubuwan nan guda uku ke nama na lokacin same shi ne bari. Allah ya ba su abu da ta hanyar haƙuri a ƙaulihi ta'ala wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata gare ku kuma zai ci gaba da tabbata a gare ku ba don komai ba sakamakon haƙurin ku. Hukumar da haima da la da ƙarshen gida, gida na ƙarshe. Alhamis ashar, annahu yurisu sahibahu darajatal imamati. haƙuri ba yurisu sahibahu yana sama wa mai haƙuri mai haƙurin martaban koyi da shi ya zama imam wanda ake kwankwayon sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah qaddasa Allah ruhahu yaqulu bis-sabri wal yaqini abu biyu الصبر اليقين تنال الإمامة أكي سامو جابوا شي متي زما بون كوي في الدين ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون kaga asabaru wal yaqi السادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان حقوري ناهدوا ناغواموا da musulunci da imani kama qaranahu Allah subhanahu bil yaqin wa bil imani wa bit taqwa wat tawakkul wa bis shukri wal amal salih wal rahma hakuri an hada su da shi wali hadha kana sabaru min al iman wannan ya sa to ai sabaru na daga cikin imani bi manzilati asa hakuri in an dauke shi daga imani bi manzilati ra'si min al jasad kaman jiki ne kai ne daga jiki wala imana liman la sabara lahu كما أنه لا جسد لمن لا رأس له وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر في يين لا يوا دمك فاميشي ده قولي فاميشي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء قال صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله duk wanda ya yi haƙuri to za ka ga Allah ta'ala ya ba shi haƙuri Allah ya hore maka sai za ka tankara ka cibe ka ga kaman ka fara sai ka gani wahalar na kasa na kasa na kasa har a wani gari babu wahalar وفيها وفي حديث وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن شعوى أبن شعوى رأيو مؤمن كو مؤمن إن أمره كله خير رأيو ga baki ɗaya alheri ne a gare shi. ليس لعاد الرك ما وانت إلم وانا رأيوا الهيري تقو أنا الهيريني إلا للمؤمنين إن أصابته سراء شكرة إذن الهيري يسامحي يكن قودي وا الله قودي يا الله شين در الهيري إن يتامو مطلوب مطلوب قوي يا يا أبو الله الهيري لذا الله يكيب ba wayen shi ba shi ba ba anguwa ta ba shi ba ba kafa ta ba shi ba Allah ya ba shi na biyu ya gode wa Allah nan da bakinsa na uku ya ɗauki wannan abu ya amfani da shi wurin taimakawa addinin Allah in baiwan kwakwalwa ne to tafi da ita wurin addini Kin kwargi ne Allah ya ka je ka karewa musulunci kin ya Allah ya ba ka kare ka amfani da shi na musulunci a musulunci to ne wannan ka gode wa Allah ce amma ba wai ka tafi fiyal fiyal na gode wa Allah Allah na gode shi alhamdulillah Allah na gode alhamdulillah wannan ba ka yi godiya ba sai ka san abun nan daga Allah yake domin girman duk gaba ɗaya kuma ga Allah na biyu shine bakinka ya faɗi godiyan babu ka ɓata abin ba don wani ba ko ba da awa Allah ne na ƙarshe kuma wannan abin da ka samu to ka sarrafa shi wajen addini ne a ce Allahumma haza min kawai ilaika Allah wannan abu daga gare ka ne kuma wurin ka nan mayar da shi yanzu sai sarɗinka da da aka kwato Allah kwato shi daga hannun gefe shi ga hannunka don kakka rubuta wani abu mara kyau sai alheri da shi ta yi kama da wasa ba wasa ne don da ka duba haƙe-haƙen da ya kafin ya fi ko da wajen ka to wannan sai su kai amfani da shi wajen gani ta mayar da shi zuwa ga Allah Allahumma haza minka wa ilaika daga Allah yake amma ga shi nan gare ka nawa yi a bangar to haka babban haka dai wannan ba wanda kai ma za ka iya sai kai ma za ka abin za ka yi to amma da an babban abu ma ka samu na farko ka Allah ya baka ka ga na biyu ka Allah na uku ka ɗauke da kashe to Allah gashi kai ka ban shi amma aikin ka ban shi ilaika Allahumma hada minka wa ilaika ai ba kaga haka za a ilai ake cewa wannan rago daga gare ka ne kai ka ce min na saye shi ka ba shi to shi nan na dawo da shi gare ka Allahumma taqabbal minni alayya ko a wani to haka lil mu'min in asabathu sarra ne na yau ba za ku ba shi komai ba gashi kada ya hada kun ne bin mamaki da zira fa ya cancanta abin nan shi da na ka ba su littafin kubar wannan magana muna magana walaisa zakatadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'a shakara kaga wannan sarra'a ne dan sarra'a sarra'a ne فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر توائي الضراء جرون الضراء يفهمون لا زين جيني عن قال إشان سلقين يا قولي لي زمان هي عقليك ترى أصبر فكيها قولي فكان خيرا له زي زمان الهيري عقليك يا إساكا